radio VOH hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voa na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta asabar ta fatan an yi cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu kawo muku sauran shirye-shiryen mu inda zamu fara da shirin nan na afirka a yau bayan sa kuma akwai shirin nan na muryan masu saurare daga nan kuma sai mu kawo muku shirin nan na tarbiyyar iyali bayan sa kuma akwai kisoshin rayuwa za mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau wanda su ne jiran abin da za a saurara da Allah a zangon shirin namu na wannan yammaci amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar goma sha biyar ga watan mayu na shekara ta 2021 wanda ya daidai da uku ga watan shawwal na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare hukun san cewa yau ce 25 ga watan urdubahesh na shekarar hijira shamsiya wadda kuma rana ce da ake girmama alkasin firdausi shahararren marubucin waƙoƙin addini a cikin harshen farisanci a ƙasar iran an haifi firdausi a shekara ta 361 hijirar kamariya a arewa maso gabacin kasar iran ya shahara da rubutun waƙoƙin farasanci inda ya rubuta littafai da dama a cikin baitukan waƙa mafi shahara daga cikin littafan da ya rubuta shine shahin shahi littafin ya tattara fannonin rayuwar iraniyawa da dama waɗanda suka haɗa al'adu da tarihi da kuma ci gaban da ƙasar take da shi tun dubban shekaru hakanan kuma littafin yana koyar da adabin harshen farasanci. firdausi ya rubuta littafin shahi-shahi a cikin tsarin wake kuma ya rubuta shi a cikin shekaru talatin yanzu haka akwai kwafin wannan littafi a ɗakunan ajiye kayayyakin tarihi a ƙasar iran kamar da kuma aka tarjama shi a cikin harsuna daban-daban na duniya ta suka hada da turancin ingilishi faransanci rashinci jamusanci da dai sauransu masu saurare ko kun san cewa shekaru 200 da suka gabata rana irin ta yau wato 15 ga watan mayan shekara ta sha tara birnin izmir mai daɗaɗɗen tarihi a ƙasar turkiya ya fada karkashin ikon kamal ataturk kafin wannan lokacin da birnin yana ƙarƙashin ikon ƙasar girka ne an zubar da jini na dubban sojojin ƙasashen biyu kafin kawo ƙarshen yakin birnin izmir dai a halin yanzu yana cikin ƙasar turkiya daga ɓangaren kudancin ƙasar kuma yana daga cikin birane na ƙasar ta turkiya waɗanda suke samun masu yawon buɗe ido daga ko'ina a cikin faɗin duniya a kowace rana da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 28 da suka gabata a rana irin ta yau wato 15 ga watan mayan shekara ta 1993 majalisar ɗinkin duniya ta zaɓi ranar 15 ga watan mayu na kowace shekara ta zama ranar iyali ta duniya majalisar ɗinkin duniya ta zaɓi wannan rana ce domin raya abin da yake a matsayin gishiki na ginin al'umma majalisar ɗinkin duniya ta bayar da muhimmanci matuka ga abin da ya shafi bunƙasa dukkanin harkoki da suka shafi iyali a duniya da kuma kare haƙoƙinsu musamman ma mata da ƙananan yara waɗanda su ne suka fi buƙatar tallafi a cikin mafi yawan lokuta wanda hakan ne ma ya sanya aka ƙirƙiro hukuma a ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya wato unicef domin gudanar da ayyuka na tallafa wa mata da ƙananan yara a faɗin duniya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga mahimman kanan labaran. Falastinawa kimanin 130 ne suka yi shahada a ci gaba da hare wuce gona da iri da Isra'ila ke kaiwa a Gaza. Ministan harkokin wajen kasar Iran ya soke zuwa kasar Austria saboda kafa tutocin Isra'ila akan gine-ginen gwamnati a Vienna. Isra'ila ta wargaza ginin tashar talabijin ta Al Jazeera da Associated Press a Gaza. To yanzu ga cikakkun labaran Hukumomi a Falastinu sun ce mutane 139 ne suka yi shahada a ci gaba da hare-haren da Isra'ila ke kaiwa. Daga cikin su da akwai yara 39 sai kuma wasu dubu da suka jikkata sanadin hare-haren na Isra'ila. A bangaren Falastinu kuwa harkoki sama da dubu biyu da uku ne aka harba zuwa Isra'ila. Inda ya Isra'ila goma suka hallaka ciki har da yaro guda da kuma soji guda sai kuma wasu sittin da suka jikkata. ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawar zarif ya soke ziyarar da shirya kaiwa zuwa austria biyo bayan matakin da kasar ta dauka na daga tutocin isra'ila akan ofisoshin gwamnati a vienna musta zarif ya soke ziyarar tasa ne zuwa austria kan daga tutocin na isra'ila a vienna a daidai lokacin da isra'ila ke ci gaba da kai hare-haren sama akan falastinawa a zirin gaza dama dai mataimakin ministan harkokin wajen kasar ta iran abbas arakci ya yi allah wadai da austria saboda daga tutocin isra'ila kan ofisoshin gwamnati a vienna inda ake ci gaba da tattaunawa kan batun farfar da yarjejeniyar nuclear iran ta 2015 arakci ya bayyana cewa vienna ita ce cibiyar hukumar iaea e ta kula da makaman nuclear ta duniya kuma ya zuwa yanzu austria ita ce babbar bakuwa ga tattaunawar abin ban takaici ne a cewar za ganin tutar yahudawan mamaya akan ofisoshin gwamnati a vienna a daidai lokacin da isra'ila ke ci gaba da kai hare-hare wanda suka yi sanadin kashe fararen hula a zirin gaza ciki har da yara da kuma mata sojojin isra'ila sun rusa wani ginin tashar talabijin ta aljazira mallakin qatar da kuma ofishin kamfanin dillancin labaran amurka na ap da ke yankin gaza ginin mai hawa sha uku wanda ya kunshi ofisoshin 'yan jarida da dama arusa rusa shi ne ta hanyar harin jiragen sama jin kaɗan bayan sanar da mai ginin cewa kowa ya yi ta kansa shugaban kamfanin dalancin labaran na ap ya fitar da wata sanarwa inda ya ce sun tsorata da kuma jin mamaki da matakin na isra'ila ita kuwa tashar talabijin ta al jazeera mallakin kasar qatar ta yi tir da allah wadai da harin tana mai cewa hakan ba zai sanya ta yi shiru ba game da bayyana abubuwan da ke faruwa a yankin daga bisani dai an rawaito sojojin isra'ila na cewa sun kai harin ne saboda ana ajiye kayan soji a cikin ginin to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran a faransa dubban mutane ne suka fito zanga-zangar goyon bayan al'ummar falastinu duk da haramcin da hukumomin suka yi na kada a fito zanga-zangar bayanai sun ce jama'a sun fito a paris babban birnin kasar inda hukumomi suka haramta yin zanga-zangar inda aka yi ta dauki ba daɗi tsakanin masu zanga-zangar da kuma 'yan sanda a wasu sassan birnin a wasu sassan kuma an gudanar da zanga-zangar ba tare da wata hatsaniya ba a wani labarin kuma an gudanar da irin wannan zanga-zangar a sassa daban-daban na duniya a birnin london ma an gudanar da irin wannan zanga-zangar inda masu zanga-zangar suka nufi ofishin jakadancin isra'ila dauke da tutocin palestinu zanga-zangar da ke gudana a sassan duniya ta goyon bayan palestinu na zuwa ne yayin da palestinawa ke eh, gudanar da ranar bakin ciki ta nakba wacce aka kafa isra'ila ƙungiyar taliban da gwamnatin afghanistan sun sake komawa tattaunawa yayin da su suka sake haduwa a ƙatar don lalubo hanyar fita daga yakin da aka kwashe shekaru ana yi a ƙasar bangarorin biyu sun tattauna kan halin da kasar ke ciki tare da shidda da hanzar da tattaunawar zaman lafiya a doha in shi wakilin gwamnatin afghanistan a cikin wani sako ta hanyar twitter kakakin ofishin siyasa na ƙungiyar taliban muhammad na'im shi ma ya wallafa wani sakon twitter yana cewa dukkanin bangarorin sun amince da ci gaba da tattaunawar a ranar alhamis kungiyar taliban ta sanar da tsagaita wuta na kwanaki uku don ba da damar gudanar da bukukuwan idin karamar sallah tattaunawar zaman lafiyar da aka daɗe ana jira an dakatar da ita ne bayan tattaunawar da aka yi a bara a baya dai kungiyar taliban ta ce ba za ta shiga duk wata tattaunawar zaman lafiya ba har sai dukkan sojojin kasashen waje sun fice daga kasar to zama karshen labaran duniyar kenan a daidai wani lokaci daga nan radio hausa voh Tuwa ga shida sun barka dauke da labaran duniya yanzu sai a gyara zama domin sauraron sauran sheshen da muke dauke da su da zamu fara shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka.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 kwanakin baya da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar da dakatar da ayyukan jinƙan ɗan adam a garin Junaina da ke yammacin ƙasar Sudan bayan bullar tashe-tashen hankula a yankin lamarin da ke barazana ga rayuwar mutane da yawan su ya kai dubu ɗari da ashirin da takwas. Wannan sanarwa ya fito ne daga ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ayyukan jin ƙai wato OCHA. A rahoton da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar kan tashe-tashen hankulan da suke faruwa a garin Aljunaina fadar mulkin lardin Darfur ta yamma a yammacin ƙasar sudan sakamakon rikicin kabilanci tsakanin 'yan kabilar masalit da larabawa ya lashe rayukan mutane 132 a kididdigan da aka fitar a hukumance rahoton ya fayyace cewa lardunan darfur ta yamma da darfur ta tsakiya sun kasance muhimman cibiyoyin bayar da agaji a kasar sudan inda kungiyoyin jin kan dan adam suke tallafawa mutane kimanin dubu ɗari bakwai a cikinsu sakamakon haka masu gudanar da ayyukan jin kan dan adam a yankunan suka bayyana shirin shirinsu na ci gaba da ayyukansu da zarar an samu wanzuwar matakan tsaro a yankunan hakanan rahotannin da suke fitowa daga lardin darfur ta yamma suna nuni da cewa a lokacin rikicin kabilancin garin na aljunaina yan gudun hijira sun shiga cikin mawuyacin hali sakamakon rashin samun damar zuwa cibiyoyin kula da kiwon lafiya saboda rashin tsaro da kuma hare-haren wuce gona da iri da ake kaiwa kan cibiyoyin matsalolin tashe-tashen hankula da suke faruwa a yankin darfur da ke yammacin kasar sudan sun sanya dole an buɗe kofar gabatar da tambayoyi domin neman musabbabin bullarsu musamman irin na kabilanci ganin a halin yanzu al'ummar kasar ta gudanar da juyin juya hali da ya kawo ƙarshen gwamnatin umar hassan albashir da ake zargi da hannu a rubuta wutar rikicin yankin kamar yadda dole ne a buɗe kafar neman hanyoyin magance matsalolin domin samun haɗin kan ƙasa duk da halin tsaka mai wuya da gwamnatin rikon kwaryar kasar ta shiga na fama da mummunar matsalar tattalin arziki bayan tsawon yaƙe-yaƙe da yankin darfur ya fuskanta na shekaru musamman matakan da tsohuwar gwamnatin kasar ta ɗauka na ƙaddamar da hare-hare kan ƙabilun yankin da nufin murkushe su saboda boran da suka yi a halin yanzu gwamnatin rikon kwaryar kasar ta canza salon tunkarar matsalolin yankin na darfur inda ta ɗauki matakan siyasa da neman wanzar da sulhu domin shawo kan matsalolin da suke addabar al'ummun yankin yankin tare da sasanta kabilun da suke rikici da junansu ta hanyar ruwan sanyi baya ga gudanar da yarjejeniyar sulhu da kungiyoyin yankin darfur da suke dauke da makamai domin neman hakkokinsu daga gwamnatin kasar hakika gwamnatin rikon kwarar kasar sudan ta gabatar da shirin wanzar da zaman lafiya da sulhu kan yankin darfur da ke yammacin kasar a watannin da suka gabata tare da amincewa da shigar da mayakan kungiyoyin 'yan tawayen yankin cikin rundunar sojin kasar gami da kwance ɗamarar yakin ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai domin ganin makamai sun koma ga gwamnatin ƙasar kawai kuma shirin ya samu karbuwa daga ƙungiyoyin 'yan tawayen yankin na darfur da dama inda suka rungumi shirin gwamnatin haɗin kan ƙasar tare da rattaba hannu kan yarjejeniyar sulhu tsakaninsu da gwamnatin bayan gagarumin nasarorin da aka cimma na gudanar da sulhu tsakanin gwamnatin rikon kwaryar sudan da ƙungiyoyin da suke ɗauke da makamai a yankin darfur a halin yanzu kuma wata sabuwar masifa ta fara kunnu kai cikin sabon salo lamarin da ke matsayin babbar barazana ga shirin gwamnati rikon kwaryar kasar sakamakon haka gwamnati rikon kwaryar ta ɗauki matakin tura tawagar sojoji masu yawa zuwa yankunan da suke fama da tashe-tashen hankula kamar yadda kafar watsa labaran gwamnatin sudan ta sanar daga cikin rikicin kabilancin da ya fi daga hankali a wannan lokaci a yankin darfur shine rikicin da ya kunno kai tsakanin kabilun masalit da na fulani a garin Gireda da ke lardin Darfur ta kudu a shiyar kudu maso yammacin kasar Sudan sakamakon sabani kan mallakar wani yanki mai bubbugar ruwa da haka ya kai ga kisan Fulani biyu kamar yadda shugabannin yankin suka bayyana. bayan wani lokaci 'yan kabilar fulani sun kaddamar da hari kan 'yan kabilar misali da nufin ɗaukan fansa lamarin da ya janyo hasarar rayukan mutane goma sha uku tare da jikkatan wasu talatin da hudu na daban daga kabilar masalit a watan oktoban shekarar da ta gabata ma an samu bullar rikicin kabilanci tsakanin 'yan kabilar fulani da na masalit a lardin na darfur ta kudu da ya lashe rayukan mutane akalla goma sha biyu tare da jikatan wasu ashirin da bakwai na daban gami da kone-konen gidaje da na dukiyoyi a garin inda mahukuntan yankin a wancan lokaci suka shiga tsakani har aka kai ga kulla yarjejeniyar zaman lafiya da sulhu tsakanin kabilun biyu fulani da masalit a watan yunin shekara ta 2018 tuni dama ana samun bullar tashe-tashen hankula da rikice-rikice irin na kabilanci a yankunan da suke lardunan darfur a shiyar yammacin kasar sudan da suke kai ga hasarar rayuka da na dukiyoyi musamman sakamakon sabani kan mallakar filayen noma da kiwo albarkatu na ɗabi'a irin ruwa da sauransu a nashi bangaren mataimakin shugaban majalisar gudanar da mulki a sudan muhammad hamdan dukulu hamidati ya yi zargin cewa tashe-tashen hankula da rikice-rikicen kabilanci da suke kunno kai a kasar sudan a halin yanzu wasu shiryayyun makirce-makirce ne da ake kullawa kan kasar da nufin wargaza shirin zaman lafiya da gwamnatin rikon kwarar kasar ta cimma domin kawo ƙarshen duk wasu tashe-tashen hankula a kasar hamidati ya kara da cewa akwai wasu makirce-makirce da ake kitsawa na kunna wutan tashe-tashen hankula a cikin kasar sudan da nufin rusa shirin zaman lafiya da sulhu da gwamnati rikon kwarar kasar ta cimma da nufin wanzar da zaman lafiya da sulhu mai daurewa a duk fadin kasar duk da cewa hamidati bai nuna yatsar zargi kan wani bangare ko ambaton suna ba amma ya ce bangaren da baya kaunar zaman lafiya da sulhu a sudan shi ke kunna wutar rikici da fitina a lardin darfur ta yamma da darfur ta kudu da kuma kudancin kurdufan da ke gabashin kasar da nufin muna na manufofinsa sakamakon haka muhammad hamdan dukulu ti ya jaddada yin kira ga dukkanin al'ummun sudan da su ɗauki matakin samar da haɗin kai a tsakaninsu domin ƙalubalantar duk wani makircin kunna wutan fitina da tashe-tashen hankula da nufin ganin zaman lafiya da ci gaban ƙasa sun bunƙasa a dukkanin ɓangarori fitaccen marubuci kuma masharhanci kan siyasar sudan mahajub muhammad saleh yana cewa bayan ɓallewar yankin sudan ta kudu daga ƙasar sudan rikicin kabilanci ya zame babban kalubale a kasar ta sudan kuma rikicin 'yan tawaye ya kunno kai a lardunan kasar uku don haka gwamnatin sudan ta wancan lokaci ta kasa shawo kan matsalar kuma ta zame ba ta da iko da dukkanin yankunan kasar wannan lamari ya janyo raunin gwamnati tare da haɓakar tunanin yaƙi game da watsuwar makamai ba akan ƙa'ida ba kuma aka samu bullar ƙungiyoyin 'yan tawaye masu yawa lamarin da ya ƙara janyo matsalar tattalin arziki a kasar da rashin rashin kula da jin daɗin al'umma kuma wasu yankuna suka ji cewa a mai da su saniyar ware a ƙasar mahajub ya ƙara da cewa bayan boran al'umma da ya yi awon gaba da tsohon shugaban ƙasar umar hassan albashir a watan afrilun shekara ta 2019 sakamakon zanga-zanga da tarukan gangamin al'umma an kafa gwamnati rikon kwarya da ta kunshi sojoji da fararen hula bayan gudanar da zaman tattaunawa da dagewar al'ummar ƙasa kan kafa gwamnati rikon kwarya da za ta shafa tsawon shekaru uku domin kyautata al'amura tare da tsara hanyoyin komawa kan turbar demokaradiyya shugaban gwamnati rikon kwarya kuma firaministan kasar sudan karkashin gwamnati rikon kwarya abdullah hamdok ya ɗauki matakin fifita batun gudanar da sulhu a tsakanin 'yan ƙasa tare da gudanar da zaman tattaunawa da ƙungiyoyin 'yan tawaye masu ɗauke da makamai da suke yakar gwamnatin sudan kuma majalisar ɗinkin duniya a watan maris ta yi kira kan kawo ƙarshen duk wata faɗa da makami a yankunan ƙasar sudan sai dai abun bakin ciki a ranar bakwai ga watan mayu rikicin ƙabilanci ya lashe rayukan mutane akalla talatin tsakanin 'yan kabilar rizegat da fulani a lardin darfur ta kudu da ke shiyar yammacin kasar tare da sace shanu sannan a shiyar gabashin kasar ta sudan rikicin kabilanci tsakanin bani amir da kabilar nuba ya lashe rayukan mutane akalla uku tare da jikkata wasu kimanin saba'in da tara, baya ga kone-konen gidaje har ila yau a ranar 13 ga watan mayu dauki ba dadi tsakanin al'ummar yankin garin kurdufan da barayin shanu ya yi sanadiyar mutuwar mutane 26 tare da jikatan wasu 19 na daban a lardin kurdufan ta kudu masu fashin bakin siyasa a sudan suna cewa a baya rikicin kabilanci yana faruwa ne a ƙauyuka sakamakon saɓani kan mallakar filin noma da kiwo da albarkatun ruwa amma a halin yanzu rikicin ya fara kunno kai zuwa birane lamarin da yake matsayin babban babbar barazana ga gwamnatin rikon kwaryar kasar matukar bata hanzarta daukan matakan shawo kansu cikin hanzari ba har ila yau masu fashin baki suna bayyana cewa kabilu a sudan suna samun manyan makamai ne daga masu fataucin makamai akan iyakokin kasar sudan da eritrea da habasha saboda rashin daukan matakai daga bangaren gwamnati na garkame kan iyakokin kasar tare da sanya ido kan yadda harkokin kasuwanci suke gudana a yankunan hakika tarihin kasar sudan tun bayan samun yancin kai a shekara ta 1956 har zuwa yanzu ta yi kaurin suna a fagen rikici da yaƙe-yaƙen kabilanci da suke kai ga hasarar rayuka da na dukiyoyi tun bayan bullar rikicin yankin darfur da ke shiyar yammacin kasar a shekara ta 2003 inda ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai suka shiga fagen yaƙi da gwamnatin kasar kan dalilai na siyasa da tattalin arziki majalisar ɗinkin duniya ta yi kirdadan cewa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 to yanzu kuma sai shirin tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali masu barka barkamu da warhaka ko barkamu sake saduwa da ku a cikin wani samun shirin ya tarbiyyar iyali shirin da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manzarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan radio BOH Hausa da ke nan birnin Tehran da ni awal kun yake jagorantar gabatar muku da shi da fatan yau ma za ka tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa. a cikin shirin namu na yau namu mu ci gaba ne har ila yau dai da sauraron shehun malami muhammad da zare da ke binnin yamai ta kasar nijar inda zai ci gaba da yi mana bayanin sakon hankoki daga littafin satar hukuk na imam zainul abidina na imam husaini alaihi salam da kuma yadda iyali za su amfana da shi yau malam da ci gaba ne da bayani kan haƙƙin wanda aka 'yantar wato dai bawa Allah ya wata malam bismillah. A'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir la'inir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wasalatu wasalamu ala al-mab'us rahmatan na alamin sayyidina maulana al mustapha muhammad wa ahli baitihi at-tayyibin siya ma siyama sahibul asr wa zaman lahu fida yan uwa masu girma da mitinci masu jin mu da shauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. godiya muke ta yi ga Allah tabaraka wa ta'ala mahalaccin kowa da komai mamallakin komai da kowa ma'abucin ni'imomi da kyautayen da mu ba mu san iyakansu ba kuma a haƙƙi na 25 wanda shine haƙƙul mun'im bilwulaya au mun'im bilwula haƙƙin wanda shi ya ‘yanta kada kana bawa sai ya mai da kai ɗa. maulana ali labidin ya ce lalle wanda ya ‘yanta kada kana bawan wani sai ya ‘yanta ka to yana da haƙƙi a kanka haƙƙin farko da ya zama wajibi ka sani fatalama annahu faka fi kamalu wajibinka ne ka sani dukiyarsa ya kwasa dukiyarsa ya ɗiba ya saye ka ya ‘yanta ka ya maida kaɗa wa ka min zullun rik wa wakshatahu ila izul hurriya wa unsaha ka sani wanda ya ‘yanta ka ya ɗabi dukiya ta ne ya fanshe ka ya ‘yanta ka ya fitar da kai daga ƙasƙaci na bauta da takura irin na bauta ya maida kaɗa ya ɗanɗana maka ya kai ka ga shaƙar ƙanshin ‘yanci da me mitinci irin na ‘yanci. Shi ne ya kwance ka daga mari na bauta, shi ne ya baka hurriya, ya kwance ka ya maida kaɗa kaman kowa, ya kwance ka daga mari na bauta, na bauta ma wani wanda ba Allah ba. kai bawan wani ne banda kai bawa Allah ne kuma bawan wani to yanzu sai mai da ka kamallake kanka bawan Allah kake wa aujadaka ra'ihatul iz wanda ya yanta ka kai bawa da ya yanta to ka sani fa shine ya sama maka ƙanshin ɗaukaka ƙanshin mitinci ƙanshin yanci wa aka rajaka min sijinil kahari wanda ya yanta ka ne ya fito da kai da kana a cikin kurkuku na danniya to sai fito da kai ka zama ka samu yanci wadda fa'a an kal'usur da a takura kake shi ya raba ka da wannan takura da kai bawa ne yanzu ka zama da wa basata laka lisanul insa da baka da haƙƙi kai kanka baka mallaki kanka ba bale dukiyarka yanda aka ga dama ake da kai to amma yanzu sai shimfiɗa maka yanci tabarma ta yanci ya kwance maka harshenka yanzu kana magana da yanci kana maganar haƙƙinka wa a ba haka duniya da kai bawa ne duk abun da yake a duniya babu da haka ko ka tara wanda ya mallake ka yana iya karɓewa? to amma yanzu sai ya halatta maka duniya yau in duk abun da ka samu naka ne saboda ka zama ɗa malaka ka nafsak wa halla usrak ya mallaka maka kanka yanzu kai kake iko da kanka da kai bawan wani ne da a ɗaure kake cikin mari yanzu ya kwance ka wa faraga kali ibadatu rabbi da kai bawan Allah ne kuma bawan wani. ko da kai bawan Allah kuma bawan wance ko da ke baiwar Allah ce kuma baiwar wani ko su wani. to amma yau ya dawo da kai Allah kadai ne ubangijinka kai bawan Allah ne kawai ko ke baiwar Allah ce kawai masu sauraro kada ku shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radion BOH Hausa da ke nan birnin Tehran ta kasar Iran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan cewa shi wannan bawa ya san dai cewa wanda ya 'yantar da shi da dukiyarsa ya yi amfani wajen 'yantar da shi din da fatan iyalai suna amfana da wannan shirye-shirye na musamman wahtamala bi zalika at fi male mafakar ka manta kafin ya yanta ka dukiyarsa ya ɗiba ya bayar wanda dole dukiyarsa ta samu ragowa ya kan fata a cikin dukiyarsa ya yanta ka fata alama annahu aulal halki bika da uli rahimika fi hayatika wa mautik wajibinka ne ka sani kai bawa da wane ya yanta ko wance ta yanta ka ko ke baiwar da wane ya yanta ko wance ta yanta ki kasan wannan da ya yanta ka a halittar Allah babu wani wanda ke son ka yake ƙaunar ka irinsa in an cire uwarka da ta haife ka ko ubanka da ya haife ka ko ko ɗanka da ka haifa ko ‘yarka da ka haifa to ba wani mai son ka yake ƙaunar ka kamar wannan da ya ‘yanta ka a rayuwarka haka ma da a ce yau babu ka a duniya ba wanda ya fi su ba wanda ya yi wannan uwarka ubanka ɗanka yarka to sai fa wanda ya yanta ka wa haqqul halq bi nasrika wa ma'unatika wa mukafa'atuka fi zatillah kai a matsayinka na ɗan adam a matsayinka na bawan Allah wajibi ne dole ne ka taimaka ma wani dole ne ka taimaka ma wanda ka fi ƙarfi to amma ka san cewa wanda ya yanta ka to yana da haƙƙi a kanka naka taimaka masa duk lokacin da yake buƙatar taimako naka cika masa gayyarsa a duk lokacin da yake neman mutane su zo su kama masa wani abu kuma wajibi ne kasancewa manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya karantar da mu a matsayin mu mu al'ummarsa musulmin mu yace man sana'a bikum ma'arufan fakafi'u duk wanda ya maku alkhairi to ku saka masa da alkhairi to babu wani mai haƙƙin ka saka masa da alkhairi a cikin bayin Allah kamar wanda ya ‘yanta kada kana bawa ya da kada Daka fala to asir alaihi nafsak mahtaja ilaik matukar dai yana buƙatar taimako to ka tsaya ka taimaka masa kada ka ce a'a kai laruran ka za ka yi matukar yana da buƙatar wani abu daga gare ka wani taimako daga gare ka to ka tsaya ka taimaka masa shine a hammu shine a haƙƙu fiye da ka ce wata larura ta ka ta ƙashin kanka za ka yi kenan dai maulana ali zain al-abidin alayhi salamu ya bayyana mana cewa inna lil maulal mun'im ala abdihi bil itqi haqqan kabiran duk wanda ya yanta bawa to yana da babban haƙƙi da ya rataya a wuyan wannan yantaccen da ya yanta saboda shi ya kwance ka daga ƙuƙumi na bauta shi ya tsamo ka daga ƙasƙarci irin na bauta shi ya ɗanɗana maka ɗanɗano zumuwa na yanci don haka ya yi maka alkhairi ta kowane bangare falwajibu alaihi an yuqabilahu bi shukril jazil wajibinka ne kai bawan da aka yanta to ka yi godiya isasshiyar godiya ga wanda ya yanta ka bayan ka gode wa Allah ka taimaka masa in yana bukatan taimako ka karfafe shi in yana bukatan karfafa ka saka masa da alkhairi da yawan addu'a da abin da duk ka iya akan kyakkyawan alkhairin da ya maka in kai haka to ka sauke haƙƙi haƙƙin wanda ya yi maka ni'ima kana bawa ya ‘yanta ka. Wannan kaɗan daga cikin haƙƙin maulal a'ala kenan akan wanda ya ‘yanta. ‘Yan na masu girma, yau ma dai muna ganin cewa lokacin da aka ɗiba ma wannan filin ya kawo jiki a nan za mu taƙaita. Kuma cewa sallallahu ta'ala ala khairu halƙihi Muhammadu ahli baiti at-tayyibin at-tafirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa ajil farjahum wal an ada'ahum min al-awwalin wal akhirin to ga shi dai yau din ma dai malam ya koro bayani filla filla idan kuma lokacin namu takaitacce ne a maimakon sashen hausa na biohet da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga shehun malamin namu muhammad salal lezare da ke birnin yamai ta ƙasar Nijar. da kuma dimmin lokaci nashi da ya bayar allah ya saka ya ƙara ƙarfin jiki ni awul da na gabatar bayan na shirya nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Tun ziga shirin nan na kisoshin rayuwa. kisoshin rayuwa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama. Barka Barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kisoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kisoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda Nabila Rabi'u Zango ta rubuta. To a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. murmushi naziri ya ce shi kenan amma ina mai tabbatar maka za ka maido mana sauran kuɗin da suke wajen ka kai da mai sayar da kayan idan ma kun raba su dole za ku maido su sauran kuma na baya na yafe maka kuma ni ba zan kore ka daga garejin nan ba sai dai daga yau ba za ka ƙara zuwa siyan komai ba kuma zan baka shawara daga yau idan za ka yi sirri da wani kada ka ringa yin magana da turanci don kana tunanin wanda kuke tare baya ji domin yanzu turanci ya zama ruwan dare ko wanda bai shiga aji ba yana iya maka turanci matukar yana zaune da masu yi domin turanci da kuke yi shine ya jawo na fahimci abin da kuke ciki kuna tunanin anas baya ji kun maida shi sakare ba kusan kallon ku kawai yake yi ba don ko ni anas ya fi ni iya turanci samuel ya ce ah oga shi ma anas ya yi makaranta nazir ya ce ko bai yi makaranta ba ai yana jin turanci ba dole sai wanda ya ji makaranta yake turanci ba yanzu fa duniya ta ci gaba ko yaran da kuke takama da shi za ka samu wanda ba ɗan yaren ku ba amma yana jin komai don haka sai ka kiyaye Jinji na kai samuel ya ce na gode oga kuma daga yau ba zan ƙara aikata wani laifi a gare ka ba kai kowa ma ba zan ƙara cuta ba na san babu kyau ka cuci wanda ya yarda da kai mu ma addinin mu mun san babu kyau amma gaskiya addininku ya fi sauƙaƙa ma mutum da a ce a garinmu ne aka kama ni na wannan laifin za su iya kashe ni ma gaskiya wannan addinin naku yana da kyau kuma zan maido maka kuɗinka dama suna account ban taɓa ba shi ma kuma oga moses zai maido na shi wannan abin da kai mani sa na ji ina son musulmi murmushi naziri ya ce ba komai tashi ka je sai ya ce haba naziru ya za ka kawo mutum da laifi irin wannan sannan ka kyale shi ba tare da ka hukunta shi ba kuma ba ka kore shi ba sannan ka bar shi ya ci gaba da zama a garejin nan ana sai ce gaskiya ni ma na yi tunanin za ka kore shi ai bai kamata a ce a bar shi ya ci gaba da zama ba domin wata rana zai iya yin abin da ya fi haka don kiristoci ba su da amana Babu Kamal ya ce Naziru maganar su sayyadi gaskiya ne idan aka kama mutum da laifi ya kamata a hukunta shi haka zai sa ya fi saurin gyara kuskuren shi ko da ya je wani wajen amma yanzu zai ga kamar nan gaba idan ya sake maimaita laifin zaka kara yafe mashi naziru ya ce ai baba kamal na hukunta shi tunda na ce maido kuɗin da suka ɗauka kuma a rayuwa don mutum ya yi maka laifi kada ka ce zaka raba shi da hanyar samun abincin shi ko da kuwa ba addinin ku ba domin manzon Allah ya yi cuɗanya da kafirai har cinikayya ta shiga tsakaninsu duk da ya san ba sa son shi hakan bai sa ya yanke hudda da su ba a tunani na gara a bar shi domin kore shi ba za ta kare mu da komai ba yin haka zai iya jefa shi cikin wani mugun hali kila ya haɗu da mugayen abokai da za su iya ba shi muguwar shawara a kanmu idan mutum ya yi maka wani abu gara ka bar shi kunya kadai ta ishe shi daga ƙarshe ma zai iya sallamar kanshi da kanshi kaga har abada ba zai ce mu ne muka kore shi ba kuma ba zai ringa ganin mu da laifi ba sannan duk inda ya gan mu zai ringa girmama mu domin ya san mun yi mashi halarci amma idan muka kore shi har abada zai ringa ganin bakinmu sannan wannan mutumin ba musulmi ba ne wannan abin da na mashi zai sa ya ringa ganin musulunci da daraja domin ko ɗazun ya faɗa cewa mun fi yan addinin su gaskiya kuma ya je yana son musulmai da na mashi wannan abin kaga mu ne muka ci riba ai wuyar ka kama munafuki da zarar ka kama shi sai ka san zama da za ka yi da shi shiru baba kamal yayi yana kallon naziru idanuwan shi cike da kwalla tabbas naziru yaro ne na gari ina ma a ce shi ne ya haifi naziru hakika iyayen shi sun yi sa'ar haihuwa sai gashi allah ya nufa ba za su ji moriyar abin da suka tarbiyyantar ba jin shiru ya sa naziru ya dago kai yana kallon baba kamal cike da damuwa ya matso yana faɗin da allah baba kamal ka yi haƙuri ban faɗi wannan maganar ba dan na ɓata maka rai shikenan naji wallahi zan kore shi daga yau ya daina aiki a garejinmu sai zaidi da Anas duk hankalinsu ya tashi ganin Baba Kamal yana zubar da hawaye. Hakuri suka fara bashi, hannu Baba Kamal ya sa yana goge idanuwan shi yana murmushi. kamo hannun naziri ya ce ba ina wannan kukan saboda kaki gorar samuel ba ne wannan kukan na farin farin cikin samun ka a kusa da ni ne hakika naziri kai yaro na gari ne gaba ɗayan mu mun fi ka shekaru mu ne ya kamata a ce mun yi wannan maganganun da kai sai gashi kai ne kake yin su tabbas maganar ka gaskiya ce bayanin da kai ya ƙara haskaka mani abinda ya shige mana duhu na gode naziru allah ya ma rayuwarka albarka tabbas korar samuel daga aiki ba zai kara mana komai ba wannan haka yake na yarda da maganar ka sai ya ce gaskiya kam naziru ka fi mu gaskiya ba komai insha allahu za mu kiyaye allah ya shige mana gaba anas ya ce amin To jama'a lokaci ya mana halin nasa sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. Don sai shirin na karshe na duniyar mu a yau. mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau sannun ku kuma da sake haduwa da mu a cikin wani shirin na duniyar mu a yau shirin da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da dau hankali a wannan duniyar to a shirin na yau za mu yi dubi ne game da yadda ake gudanar da rigakafin cutar corona a daidai kuma lokacin da har yanzu wasu ke nuna ɗarɗari game da amincewa a yi musu rigakafin da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin wanda ni hassan barka na shirya kuma zan gabatar madalla yayin da wasu kasashen duniya ke fuskantar sake bullar cutar annobar corona wasu kasashen tunu suka yi nisa wajen yi wa jama'ar su rigakafin cutar yayin da wasu su kuma musamman marasa galiho suka kasance 'yan kallo sai dai duk da hakan wani babban abu da ake kallon tamakar na kaso ne ga shirin yi wa jama'ar rigakafin shine cewa har yanzu wasu ba su yadda a yi musu allurar ba saboda suna shakku a game da ita musamman kan yadda aka yi ta bankaɗo cewa wasu daga cikin rigakafin na haifar da matsaloli musamman na daskarewar jini to domin tattauna wannan batun shirin ya gayyato mana da dr bukar grema ƙwararren likita asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya da farko kuma na fara da tambayarsa kan yadda su masana sha'anin kiwon lafiya ke kallon yadda shi sha'anin rigakafin na cutar corona ke tafiya a duniya yanzu haka Um, wannan allura rigakafi da ake yi a inda mu muka kalle shi abu ne da farko da ya zo ana alfahari da shi cuta ce da ta zo ta addabi mutane sai kuma ya zama aka yi gaggawa saboda dalilan da yake yi a cutar da mutane da kuma yake yaduwa an samu fahimta kuma aka samu masu bincike aka yi gaggawa aka samu wannan allura rigakafi an samu dan tangarda samun wannan zuwa daga rigakafin ba a san yanayin ta ba wanne za a yi guda nawa za a yi har Allah ya bada sa aka samu kamfani guda uku hudu haka aka fito da su aka fare yi eh to a gamsuwa awa za mu ce an gamsu ta wani fanni don su kaman siyasar duniya wanda suke da karfi su suka fi samu wanda ba su da karfi kuma sai dai a tallafa musu to amma kuma sai Allah ya yanayinsa su da suke da karfin kuma su suka fi samu cutan wa wanda ba su da karfin kuma sai cutan ya zo ya dan bai tasiri sosai ba ko da an samu dai bai kai yadda su kasashe masu karfi suke samu ba alhamdulillah an samu kaɗan wanda aka bawa alluran kuma bisa duka alamu waɗanda ya kamata a ba basu alluran suna samu shine mutanen da suka yi shekaru da yawa ko kuma mutanen da suke kula da marasa lafiya su ne target ɗin da aka fi so su samu kafin kuma a shiga gari sai kuma waɗanda suke da niyya tafiye-tafiye ko za su shiga ƙasashe da dama to dokta za a iya cewa ana samun nasara a gudanar da wannan rigakafin a duniya? A samun nasara batun wannan rigakafi za a ce ana samun nasara ta wani fanni a ta wani fanni ba a samun nasara. a nasara da ake samu shine a allura yanzu ta karaɗe ko ina an samu to amma abun dubawa shine duk gun da aka samu sun samu isasshe a gwamnatocin irinmu na kasashenmu masu karamin tattalin arziki suna da shi isasshe idan na san a kasar mu najeriya wanda aka kawo a akwai wanda suka san samu amma wanda ba su samu ba aka ce dole ya ajiye wa'insu kalilan don ba za a yi maka na farko ba a zo kuma lokaci na biyu yayi bayan wata uku hudu a ce kuma babu so dole wanda ake da shi a tana da ajiye saboda wanda suka karbi na farko su samu su yi na biyu din to muna jira kawowa za a sake yau da gobe yau da gobe ba mu sani ba abun tsoro shine mu namu wanda aka kawo daga indiya aka kera ta aka kawo to yanzu kuma kasar indiya sun fi kowa samun annoba to ba mu san dai yanzu abin da ake ciki ba to wani waje za a kawo mana namu a gwamnatin mu sun yi oda to amma tasiri kan yana tasiri dan za ka duba kamar amurka da suke samu su kai da yawa abun ya abin ya dan ragu sosai a kamar su brazil ma abin ya dan fara raguwa a kamar su europe kasashen su ingila da su meme da yake sun cimma wani alluran da yawa ya dan fara raguwa south africa ma kamar abin ya dan fara raguwa saboda sun samu wannan allura to amma kuma sai abin ya bullo ta gun wanda kuma aka yi yawanci suke bayar da wannan rigakafin kamar india to za mu zuba ido da mu gani to dokta sai dai tuni wasu suka koka game da yadda ake sanya siyasa a cikin wani al'amari na yin rigakafi ko kuma sayansa da ma sa ko ku ya masana sha'anin kiwon lafiya ke kallon wannan al'amari daman shi ta siyasar duniya aka ta gada mai karfi ya kara karfi mara karfi kuma sai yadda hali ya yi da shi to amma abun dubawa shine idan suka yi allura kamar ana samun yanzu an shiga yanayi na covid na uku a wasu kasashe kuma ana samun wannan shi kaman kasan kaman flu kaman kaman kamar mura da ake samu ita kwayar muran nan irin ta covid din kowane lokaci ta kan iya canjawa alluran da suka ajiye nan suna da tabbas cewa nan gaba in wannan kwayar cuta ta flu ɗin ta covid-19 in ta canja alluran zai iya amfani na farko kenan na biyu kuma idan ƙasarsu ɗin din sun ajiye allura nasu kenan ba wani zai shigo ƙasarsu kuma ko ba wani zai fita daga ƙasarsu ya sake shigowa mutane za su shiga ƙasarsu su fita za su iya kawo wani variety wani wani wani jinsi na wannan covid-19 da wannan alluran da suka ajiye kuma ba zai amfani ba alluran ba za ta iya amfani da wannan cuta na covid-19 da kowane lokaci nan da wata ɗaya biyu wani sabo zai iya canjawa ya yi mutation abin da yake kira ya zama wani abu daban suna da tabbatin cewa alluran da suka ajiye zai yi amfani musu nan gaba don saboda ko da mura na yau da kullum ne za ka ga kowane shekara ɗaya biyu sai an canja mata allura gunda suke yin alluran ke to wannan din ma zai iya yiwuwa haka to amma ba mu san dalili ba kyanta da sun yi din su bayar da wanda ba su samu ba don saboda akwai tafiye-tafiye a duniya dole mu su za su fita dole yanzu kuma za su shigo turkta mun ga wasu kasashen sun gama yi wa jama'ar su rigakafin har ma an fara cewa sanya takunkumi na rufe baki da hanci bai waje ba komi ko masana sha'anin kiwon lafiya za ku ce kan hakan To aka ce mana ko da an yi allura akwai an maka na farko kafin a maka na biyu to ya kamata a bi duka hanyar da ake bi na kariya kamar da rufe takunkumi. Idan ai maka na biyu kuma an ce kana aka duba kana da antibody kana da kariya sosai. To amma an kai kana da shi duk wanda suke kusa da shi suna da shi. Idan duka sun yi wa kasashen su sun ce su sun cimma wani adadi na kwaman kowa ya samu. Shine sai mu tambaya to idan wata cutar kuma ta covid ta zo da wani irin yanayi ta canja ta zofa wannan alluran zai iya yi an ce dai alluran da ake da su yanzu bisa duka alamu za su yi amfani da duka wa'anda ake da su a yanzu to amma kamar da na faɗa shi mura virus ɗin mura kan canja kowane lokaci idan su kaɗai za su kare kansu su kaɗai za su zauna a ɗakinsu su kaɗai za su zauna a cikin gidansu su kaɗai za su zauna a cikin asibitocinsu ba mai zuwa musu garin su kuma ba su je ko ina ba sai mu ce to shikenan ko ya buɗe bakin shi tunda kowa ya samu to amma abin tsoro shine cewa idan mutum ya tashi kuma kasan da aka gama alluran an ce an mishi kuma ya tafi kasan da kuma su basu gama nasu alluran ba fa ko kuma wani da gun da ba a gama mashi alluran ba ya shigo kasar su fa ai zai cudu da su shi ma za a bar shi ya bude bakin shi ko kuma shi za a ce mishi shi ya rufe ya sa takunkumi so a wannan abun dubawa ne da gaske in an tabbatar an yi sai dai in an tabbatar duk kasashen duniya ko ina an samu to inda siyasa ta zo kenan ku ce kun ajiye magani ko ku ba mutane ba kuma ku ce kuma kuna so ku shiga su yi danya da mutane a abun dubawa ne har yanzu abin al'amari ne da masana kiwon lafiya ya kamata su duba wannan al'amari mutane na cewa to na yi allura me yasa zan rufe baki na kuma na yi allura me yasa zan ga wanke hannuna to kaga abin dubawa ne har yanzu alluran kenan ba zai zama ɗari bisa ɗari yana magani ba. to rukuta wani batun kuma shine cewa mutane fa yanzu haka wasu sun ki ba da haɗin kai wajen karɓar rigakafin nan saboda ana cewa yana janyo illa musamman daskarewar jini da aka yi ta yayatawa a baya-bayan nan shin ya za a yi kenan eh to wannan tambaya tana da amfani tana da muhimmanci sosai in zaka duba kowane magani ne na duniya da aka yi shi dole za a rubuta shi a ce fa wannan maganin kan iya jawo kaza kan iya jawo kaza ko maganin paracetamol din nan ne zaka ga an rubuta a paracetamol din nan zai iya jawo wani abu zai iya jawo kaza maganin hawan jini ne muke sha kullum maganin ciwon suga da muke sha kullum kowane magani da aka yi shi kuma ko alluran rigakafi da ake yi na yara yanzu zaka ga kafin ka kai yaro ma za a ce ka bashi paracetamol ana yi ka ce ka bashi paracetamol saboda me yana kawo zazzabi kaga wannan wani illa ne wa'ansu kuma a ciki ko da wannan alluran da ake na rigakafi sai kaga wani yaro ana yi mishi da an yi mishi sai kaga ya samu convulsion ya samu kamar farfadiya to amma a cikin wanda ake wa a cikin guda miliyan guda nawa suke samun haka kowane magani da ka gani za a rubuta maka illan shi amma ba an ce kowa ya sha zai samu wannan illan ba to sai a duba amfanin magani shine idan a cikin miliyan ɗaya waɗansu ba su yi sa'a ba ya same su wannan illan ta kama su sai a duba sai a kwantifa wani irin illa ne illan ana warkewa da shi ana yin maganinsa na farko kenan na biyu a cikin mutane miliyan ko a cikin mutane dubu ɗaya guda nawa ya kamu da shi to sai a duba amfani illan wannan sai a sa shi da nauyin kuma amfanin da maganin zai yi to ballantana wannan covid-19 ah, rigakafin an yi shi da gaggawa ba tsaya an yi tabbatar da illarsa da illarsa ba saboda ana neman shi da gaggawa yana kashe mutane dole ne a dan yi ɗaya biyu a laboratory a ga illa kuma in an fara bayarwa dole za a gano illa daya biyu to amma a cikin kaman daskarewan jini da aka ce na yi sai a duba a duniya mutane nawa suka samu wannan daskarewan jinin wanda suka samu daskarewan jinin nan suna warkewa da shi in sun guda nawa sai a duba to me illan wannan guda nawa da suka samu daskarewan jini da kuma duka mutanen duniya da zai musu amfani to abun fada shine duka kowane allura abin da yawa wa wanda kaza ba zai iya wa wani kaza ba sai a duba kuma kowa ne ya samu wannan abun in kowa ne ya samu wannan abun duk za a yi withdrawing din shi sai a dauke shi gaba daya amma in aka ga amfanin shi yafi wannan kananan illolin da ake gani ko kuma illolin nan za a iya maganin su shikenan shine muke ba mutane shawara kar ka ce ba za ka karba ba in ka ce ba za ka karba ba to in ka kamu da covid din kuma ya zama maka shine kuma wani abu fa ai gwamnatin da an kawo kowane cuta an ka ce aka maganin shi sai ka karbi maganin sa turkisa ana ta yin wani rigakafin amma kuma a wasu kasashen abu sai haɓaka yake yi ko menene ka janyo hakan Um, abin da ya kawo hakan shine yanayi na biyu da ake zuwa yanzu ma an ce akwai kasashen da suka shiga yanayi na uku yanayi na biyu da yake zuwa za a ce kamar da na faɗa ana kiran shi antigenic mimicry da mutation antigenic drift so kowane virus na mura hadda shi eh, muran wannan covid din kowane lokaci game da na bayani zai iya canjawa zai iya canja launi da ya samu wannan sai ya canja launi ya dawo wani abu daban to mana ana tunanin india sakan web da suka shiga nan ya zama musu annoba yanzu ya fi na ko ina kuma kaga da spain ake magana da america ake magana da brazil ake magana yanzu ga ya koma india to wani irin ya samu a shine dole masana ilimi da masu bincike su ɗauko wannan virus din kuma a duba a laboratory a duba wani wani iri ne kuma ya zo yake illa haka ya wuce na farko wadda aka samu to kaga sai an yi bincike kafin a mana bayani me ya faru me ya kawo haka kuma su sun fara wannan allura daga kafi amma lokacin da suka fara wayansu ba su kai sun samu na biyun ba an ce sai ka samu na biyun kafin kake da kariya na musamman to amma kaga duka su sun yi na daya wayanda suka iya kamu wannan suke samun wannan abin al'ajabin har yake kai ga rashin rayuka an taba musu alluran a alluran ya yi musu amfani ko kuwa har yanzu alluran tukuna bai ishe su su ba ko kuma ya ishe su bai kai ya musu kariya ba ko kuma wani sabon yanayi na covid-19 ne ya zo ya shige su muna jiran sai bai bincike ya nuna me yake faruwa. masu saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin na duniyar mu a yau a wannan ranar sai kuma wani jikon idan Allah ya kai mu kafin nan godiya ta musamman ga shi bakon namu Dr. Bukar Garema daga asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya da ya sadaukar mana da lokacinsa ya amsa mana da waɗannan tambayoyin a nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. to maka ma kawo karshen shirin namu baki daya amma da ke muna da sauran lokaci ya san barka ya sake dawowa domin ta so mana wasu daga labaran da aka riga aka saurara Hukumomi a Falastinu sun ce mutane 139 ne suka yi shahada a ci gaba da hare da Isra'ila ke kaiwa. Daga cikin su da akwai yara 39 sai kuma wasu dubu da suka jikkata sanadin hare-haren na Isra'ila. A bangaren Falastinu kuwa harkoki sama da 2,300 ne aka harba zuwa Isra'ila inda isra'ila goma suka hallaka ciki har da yaro guda da kuma soji guda sai kuma wasu sittin da suka jikata ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawar zarif ya soke ziyarar da shirya kaiwa zuwa austria biyo bayan matakin da kasar ta dauka na daga tutocin isra'ila akan ofisoshin gwamnati a vienna musta zarif ya soke ziyarar tasa ne zuwa austria kan daga tutocin na isra'ila a vienna a daidai lokacin da isra'ila ke cigaba gaba da kai hare-haren sama akan falastinawa a zirin gaza dama dai mataimakin ministan harkokin wajen kasar ta iran abbas arakci ya yi allah wadai da austria saboda daga tutocin isra'ila kan ofisoshin gwamnati a vienna inda ake ci gaba da tattaunawa kan batun farfar da yarjejeniyar nukiliyar iran ta 2015 arakci ya bayyana cewa vienna ita ce cibiyar hukumar iaea e ta kula da makamin nukiliya ta duniya kuma ya zuwa yanzu austria ita ce babbar bakuwa ga tattaunawar abin ban takaici ne a cewar sa ganin tutar yahudawan mamaya akan ofisoshin gwamnati a vienna a daidai lokacin da isra'ila ke ci gaba da kai hare-hare wanda suka yi sanadin kashe fararen hula a zirin gaza ciki har da yara da kuma mata sojojin isra'ila sun rusa wani ginin tashar talabijin ta aljazira mallakin qatar da kuma ofishin kamfanin dillancin labaran amurka na ap da ke yankin gaza ginin mai hawa sha uku wanda ya kunshi ofisoshin 'yan jarida da dama an rusa shi ne ta hanyar harin shirgan sama jin kaɗan bayan sanar da mai ginin cewa kowa ya yi ta kansa shugaban kamfanin dalancin labaran na ap ya fitar da wata sanarwa inda ya ce sun tsorata da kuma jin mamaki da matakin na isra'ila ita kuwa tashar talabijin ta al jazeera mallakin kasar qatar ta yi tir da allah wadai da harin tana mai cewa hakan ba zai sanya ta yi shiru ba game da bayyana abubuwan da ke faruwa a yankin daga bisani dai an rawaito sojojin isra'ila na cewa sun kai harin ne saboda ana ajiye kayan soji a cikin ginin to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa biyu voh daga birnin tehran a faransa dubban mutane ne suka fito zanga-zangar goyon bayan al'ummar palestinu duk da haramcin da hukumomin suka yi na kada a fito zanga-zangar bayanai sun ce jama'a sun fito a paris babban birnin kasar inda hukumomi suka haramta yin zanga-zangar inda aka yi ta dauki ba daɗi tsakanin masu zanga-zangar da kuma 'yan sanda a wasu sassan birnin a wasu sassan kuma an gudanar da zanga-zangar ba tare da wata hatsaniya ba to don nan zamu ga sai dan Allah kai mu gobe za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin mu kowa da kowa musamman Hassan Barka da ya fassara karanto labaran duniya nake muku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya 嗯。